Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da kowa shirin namu na yau Alhamis 28 ga watan Yuli shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da muhammed Tafis Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Mukaddashin shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a gabashin kongo ya faɗa jiya Laraba cewa za su gudanar da wani bincike na haɗin gwiwa da 'yan sandan ƙasar kan harbe wasu sojojin kiyaye zaman lafiya uku da fararen hula goma sha biyan ƙasar kongo A jiya Laraba babban bankin Amurka ya ƙara kuɗin ruwa da santi 75 a kokarin da yake na dagila hawar tashin kayan masarufi a cikin tattalin arziki mafi girma a duniya. Darakta jiran Zan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa jiya Laraba cewa fiye da mutane dubu goma sha takwas ne suka kamu da cutakken dabbari a cikin ƙasashe saba'in da takwas. Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya muna ɗauke da rahoto kan yunkurin Majalisar Dattijan Najeriya na shawo kan faduwar darajar Naira da ya haifar da tsadar rayuwa a ƙasar. Sai kuma hira ta musamman da masanan harkokin kasashen Afirka kan ziyarar da sakataren harkokin kasashen wajen Rasha Sarge Lavrov ke yi a Afirka. yayin da kasashen duniya ke ci gaba da wa kasar takunkumi to kowace hanya wannan yakin ya shafi kasashen nahiyar afirka inda dai ta fi mu shine cewa kama idan ya zamanto kudin man fetur yayi yawa ya hambare wannan za ta shahe mu idan kudin alkama ya yi ya hambare wannan kuma za su shahe da akwai kasashe wanda suke aiki da irin haka na. Sai kuma shirin domin iyali da ke nazarin kalubale da mata a Najeriya ke fuskanta a kokarin cimma su na samun kaso talatin da biyar cikin 100 na guraben siyasa. Amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. yayin da ya rage ƙasa da mako guda hukumar zaben najeriya inec ta rufe aikin ba da katin zaɓe shugaban hukumar farfesa mahmud yakub ya kai ziyara jihar kano domin gane wa idansa yadda aikin ke tafiya inda har ma ya gana da masu ruwa da tsaki a jihar waɗanda suka hada da mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero a yin ganawa da manema labarai wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya yi tambayi ga shugaban game da shirye-shiryen tunkarar zaɓe na baɗi da hukumar ta aina ke yi. E kama zuwa yanzu mun gamsu da abubuwan da muka gani. Ah, na farko yadda mutane suka fito suka amsa kira na su su yi rajista ah, na kaɗa kuri'a. Ah, muna da sauran kwanaki hudu ko biyar zuwa kammala wannan aiki. Kuma kama zuwa yanzu kamar da muka yi bayani ranar litinin din nan na wannan mako wajen 'yan Najeriya miliyan goma sha ɗaya suka yi rajista. to za mu ƙara wannan adadin akan waɗanda suka yi rajista kafin babban zaɓe na 2019 wanda a lokacin muna da 'yan najeriya miliyan 84 da ƙari waɗanda suka yi rajista. farfesa alkalaman da hukumar inec ta fitar ya nuna arewacin najeriya na baya game da adadin waɗanda suka yi rijistar zaɓe. to ne kira da zan yi ga 'yan jarida shine da allah su rika duba bayanan da muke fitarwa kowane mako muna fitar da bayani na adadin mutanen da suka yi rajista an bayanin nan bai nuna abin da ka faɗa haka ba ne ah, za ga bayanin dalla-dalla jiha-jiha waɗanda suka yi rajista so kuma sai ku taimaka kukan ku 'yan jaridan a ƙara kira ga mutane su fito su ƙara yin rajista wannan fa ba sabon rajista ba ne a rajista ne muke na waɗanda ba su yi rajista ba baya wanda suka yi rajista baya dama suna nan cikin rajista ba sai sun sake yi ba ah, so yana so da Allah ƙara duba waɗannan bayanan da muke fitarwa so da a gano alƙalluman a kuma daɗa wayar al'umma da kai. Farfesa Mahmud Yakub shugaban hukumar zaben Najeriya a hira shida Mahmud Ibrahim Kwari da iya sauraron hirar baki ɗaya a shafinmu na intanet. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai gana da takwaransa na Rasha a cikin kwanaki masu zuwa game da wani ta yi mai tsoka da nufin dawo da tauraruwar kwallon kwando ta Amurka Brittany Griner da tsohon sojan ruwan Amurka Paul Whelan gida. wanda a halin yanzu ake tsare da su a rasha ana sa ran sauran wasu batutuwa za su taso tsakanin ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da suka hada da aiwatar da yarjejeniyar dawo da fitar da hatsi ta tashar jiragen ruwan tekun bahar al da ke ukraine da kuma mamaye yankin gabashin donbass na ukraine da rasha ta yi manyan jami'an diflomasiyyar biyu dai sun tattauna ta mutum da mutum na ƙarshe a ranar 15 ga watan fabrairun da ya gabata kwanaki kafin rasha ta kaddamar da farmakin soja a ukraine a wani taron manema labarai jiya laraba blinken ya ce washington ta gabatar da gwaggwaban ta yi ga moscow don dawo da greener da wilan gida ya iya bayyana cikakkun bayanai game da ta yin mukaddashin shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a gabashin congo ya faɗa jiya laraba cewa za su gudanar da wani bincike na haɗin gwiwa da 'yan sandan ƙasar kan harbe wasu sojojin kiyaye zaman lafiya uku da fararen hula goma sha biyan kasar Congo a lokacin zanga-zangar nuna adawa da Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon. Mataimakin babban hafsan rundunar Kasim Degne ya shaida wa manema labarai cewa kamar yadda na faɗa jiya ga hukumomin kasar ba mu da wata shaida da ke nuna cewa dakarun UNESCO na harbin fararen hula ta hanyar amfani da Faransanci ga tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar dimokuraɗiyar Congo. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito a ranar Talata cewa wakilinsa ya gada a karin wanzar da zaman lafiya sun bindige wasu masu zanga-zanga biyu yayin da mutane ke jifa da duwatsu da lalata kayayyaki da kona haraba ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a goma babban birnin lardin Cuba ta Arewa a Congo. a yi nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun faɗuwar darajar Naira da ya kai ga Majalisar Dattijan Najeriya gayyatar shugaban babban bankin ƙasar Godwin emefele domin neman bayani kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya ya haɗa mana. If it not comply with, will immediately give an impeachment notice. ba za a dai kai tsaye ɗora alhakin dabara ce tafiya hutun majalisar da ke karkashin apc don barazanar tsige shugaba buhari da yan suka yi ba ne duk da dai sun ba da wani wadi. amma irin wannan yanayi ya taɓa faruwa a zamanin baya dala dai a kasuwar canji ta haura naira ɗari bakwai kafin ta ɗan dawo baya inda a canjin banki take naira ɗari hudu da talatin da ɗaya tsadar dala da ƙara farashin litar fetur tuni ya tada farashin muhimman kayan masarufi majalisar ta tattauna kan kin sayarwa kasuwar canji dala da imefile ya yi a matsayin hanyar farko da ta karya darajar naira tsohon shugaban kasuwar canji abuja alhaji rabiu gada ya ce ya zama wajibi a hukunta imefile matukar za a iya samun wani gyara shi zan gwamna majalisa kawai da ta kira shi ta yi daidai da ta kira shi kamata ya a sa mai tireja ko ya yi resign ka gane ko a cire shi a kawo waɗanda yadda za a yi a samu ci gaba in ana son wannan abin a yanzu masu tattalin masu son tattalin arziki ko da ko masu karanta suwa ne kawai irin farfesas nan ko daftar bangaren tattalin arziki a duk su ba dole sai an dauki dan banki ba sanata sani musa ya maimaita bayanan masana tattalin arziki da ke cewa cikin abubuwan da za su farfado da naira akwai amfani da kayan da ake samarwa a cikin gida ta hanyar rage dogaro ga shigo da komai daga ketare Nan take masanin tsaro Dr. Yahuza Gezo ya ce bai wuce a yi batun noma ba don wadata ƙasa da abinci da zai iya taimakawa naira amma hakan na da nakasu da taɓarɓarewar tsaro. Duba da irin mai da martani da sanata Sani Musa ya dangane da buƙatuwar 'yan Najeriya su kokarin farfado da tattalin arzikinsu da kansu ta hanyar samar da eh, abubuwan da suke ci a cikin ƙasa maimakon dogaro da abubuwan da suke shigowa daga waje wanda zai ba da damar in sun mai da hankali akan nasu na cikin gida dole zai karya wannan dala ɗin. To damuwar ita ce ai sama da kashi 60 cikin ɗari na gonakinmu inda ake iya yin noman 'yan Najeriya ba sa iya zuwa sakamakon tsoron 'yan ta'addan da ke da mulki da waɗannan gurare da kuma yadda gwamnati ta gaza. 'Yan majalisa irin su Sani Musan ba su ture batun tsaro a dalilan rashin marmarin zuba jari a Najeriya ba, amma wasu suna ɗora laifin ne ga waɗanda aka damƙa manar aiwatarwa. Makaman da ake cewa ana sowa na suke, to waɗannan abubuwa ya kamata mu shugabanni ba ina nufin shugaban kasa ba domin komi sai a dauka a lafta ma shugaban kasa ai shugaban kasa ya yi komai tunda ya sa hannu a kasafin kuɗi an san nawa aka sa a cikin shekara bakwai nan duk babu shekarar da za ta shige ba zuba makullan miliyoyi don a yi magance wannan al'amari ba amma yau za ka ga sojojin nan da wayanda ya kamata su yi tsaro za ka ji efcc na bin su don ba su yi gaskiya ba nakan faɗa in ce wannan kuɗi in dai ka ci shi to ba kuɗin halal kake ci ba za a zuba ido a gashin majalisar za ta ware wani lokaci ne cikin hutun don sauraron imefile ko kuwa sai karshen hutun a ranar ashirin ga watan satumba nasura da malika ya madar amurka daga abuja najeriya To a gaida Malam Nasir kuna sauraron sashen Hausa ne na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad ya sake shigowa da ƙarin labaran duniya. A jiya Laraba babban bankin Amurka ya ƙara kuɗin ruwa da santi 75 a ƙoƙarin da yake na daƙila hawar tashin kayan masarufi a cikin tattalin arziki mafi girma a duniya. Adadin da babban bankin ya kara na biyu a jere na ɗigo 75 cikin ɗari da kuma ƙara adadin lamuninsa zuwa tsakanin kashi 2.25 cikin ɗari zuwa kashi biyu da ɗigo biyar cikin ɗari. Ana sa ran babban bankin zai ci gaba da karawa zuwa kashi uku da ɗigo hudu cikin ɗari nan da zuwa ƙarshen shekarar dubu biyu da ashirin da biyu. Yayin da shugaban babban bankin Jerome Powell yake cewa wani karin da ba saba gani ba babba zai iya dacewa a taron babban bankin na watan Satumba. Kwamitin mai mambobi sha biyu gaba ɗaya sun amince da sabon ƙarin kuɗin duk da masu tsara manufofi sun amince da cewa tattalin arzikin amurka ya nuna alamun raguwa babban bankin ya ce alamun baya-bayan nan sun nuna cewa kashe kuɗi da samar da kayayyaki ya yi ƙasa duk da haka an samu ƙarin ayyukan yi sosai a 'yan watannin nan darakta jiran na hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa jiya laraba cewa fiye da mutane dubu goma sha takwas ne suka kamu da cutar dabbari a cikin ƙasashe saba'in da takwas ya fitar da bayanin ne yayin jawabin buɗe taronsa da yake yi akai-akai na sabbin bayanai kan covid-19 yana mai cewa an samu mutuwar kyan biri biyar yayin da kashi goma cikin ɗari aka kwantar da su a asibiti. ta Tadaras ya ce za a iya shawo kan barkewar cutar muddin ƙasashe al'ummomi da ɗaiɗaikun mutane suka ɗauki ƙwayar cutar da muhimmanci. A halin yanzu kashi 98 cikin ɗari na waɗanda suka kamu da cutar suna cikin maza masu jima'i da wasu maza. darakta janar ɗin ya ba da shawarar su rage yawan adadin abokanan jima'i ya kuma jaddada muhimmancin rashin nuna wariya ga jama'a saboda kowane nau'i na kyama ko kiyayya na iya zama mai haɗari kamar kowace kwayar cuta kuma yana iya haifar da ɓarkewarta. a kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Muhammad Tafis Baballe ya karanto. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov na wani babban rangadi a nahiyar Afirka. da nufin kulla dangantaka da kasashen a daidai lokacin da kasashen duniya ke mai da rashi saniyar ware sabili da mamayar kasar ukraine da kuma karancin abinci da matakin da rashin ta dauka ya haifa a kasashen duniya a shirar shi da sashen hausa masana harkokin kasashen afirka professor bube na maiwa na jami'ar dief ta kasar senegal ya bayyana dalilan rasha na wannan rangadi da kuma yadda kasashen afirka ke daukar wannan batu da shike yanzu ita rasha ta shiga cikin halin kamar jayayya da sauran kasashen yammacin duniya dangane da yakin rasha wannan dole ne ta nemi cikin kasashen ita rasha ta nemi cikin kasashen afirka waɗanda kamar za ta kulla kawance da su waɗanda za ta kulla eh, hulɗa da su domin an san da cewa wata rana a majalisar ɗinkin duniya wato zaɓe ke kawo wanda ya herin jaye a can cikin kasashen duniya shi ake baiwa gaskiya dole ila cilin rasha ta tashi ta motsa wani wuri ta je ta kwatanta jama'a me ya kawo wannan yakin saboda ya zamanto kamar eh, kafofin watsa labarai na kasashen eh, yammacin duniya wato na turai da na amurka eh, suna wani kamar irin kamar wadda su suke ganin haka take to ya kamata a ce idan an samu irin haka ita ƙasar waccan gudar ta aika ita ma ta je wato ta kwatanta ma sauran al'umma ko kuma sauran shugabanni irin yadda abin ya kasanta. To menene kake ganin matsayin kasashen nahiyar Afirka dangane da wannan yakin na Rasha a Ukraine kuma menene tasirin shi a kasashen nahiyar Afirka ko kuma ya ya shafi kasashen nahiyar Afirka? Ya shafi kasashen Afirka ne saboda na ɗaya yawancin kasashen namu suna da hulɗoɗi da kasashen eh, turai wato duka abin da shahe su ya shahe su wannan kasashe suke ganin kamar ya shahe su saboda afirka ba eh, haɗaɗɗen kai gare ta ba wannan ka ya shahe amma inda dai ta shahe mu shine cewa kama idan ya zamanto eh, kuɗin man fetur ya yawa ya hambare wannan za ta shahe mu idan kuɗin alkama ya ya hambare wannan kuma za ta shahe tunda akwai kasashe wanda suke aiki da irin haka na amma ta wani waje kuma inda mu tsaya mu diba da kyau ne za mu ga cewa da nahiyar afirka in dai shugabanninmu suka ta suka yi tsaye-tsayen daka wanda suke tono wani karhe mai muhimmanci a cikin kasashen idan ya zama man fetur ya yi tsada to mu za mu samu amfani ta wajen kamar uranium da sauransu ko kuma kasashe waɗanda ke hudda man fetur a kasashen nasu kama kasa irin ta nigeria irin su gabon eh, irin su algeria irin su libya wato wa'annan za su samu kamar amfani tunda idan man fetur kin ya yi tsada su za su samu amfani kuma waɗanda ba su da man fetur kin su kuma za su amfani ta wani wajen. Profeso Bube na Maiwa na Jami'ar Diop. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC muna kuma watso shirye-shirye ne a kan mitoci shirin da biyar da kuma talatin da a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita da da biyu biyar. Ana kuma iya sauraron mu a duk lokacin da ake bukata a shafinmu na intanet VOA Hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka ba ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin Madam Ene da yafa fituka tsohuwar jarida kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue. da 'yan maya barista hassana ayuba mai riga da kuma ɗan siyasa a jihar kano nasir sha'ibu marmara waɗanda ke nazartar ƙalubalen da ke gaban mata a cimma burinsu na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a najeriya ga jagorar tattaunawar madina dauda da ci gaban wannan musayar yau. hassana kin ji abin da nasir ya faɗi ya ɗora muku laifuffuka da yawa ya ce ba ku da sha'awan shiga wannan siyasa saboda raunin ku ya bayyana ba za ku iya yakin ba to ba gaskiya bane ba gaskiya bane saboda maza ba sa ba ma mata cikakken goyon baya kabar da ita ah, ene ta faɗa da ta ce a matsayin ya mace karfe biyu na dare a ce ki bar 'ya'yanki a gida ki je shigan gwamna a yanayin da muke ciki a kasan nan tun baga kasan arewa tun baniyar arewa ce kuma a arewa muke zan yi amfani tamkar da arewa maza nawa za su bar matansu su bar gida karfe biyu na dare wai sun je ganin gwamna to ba sai rakata ba a maganar siyasa rakata mazan za su yadda ne su mata rakiya mazan arewa to sai godiya ba duka bane suke yadda ma matan su fara shigan siyasa balle ma su bar su su yi takara domin wasu mazan ma tamkar suna ganin in mace ta fi su ma damuwa ya zo cikin gida mm. ba duka maza bane suke jin daɗi su ga mata sun fi su ba wasu mazan ba sa ma masa ga matan sun tashi sam sam sai da su zauna inda suke kaban wada so duk laifuffukan nan da ya ya lissafta cewa mata suke da shi ba gaskiya bane mata ba su da wannan tiket an ce ka saya miliyan goma sha biyar baka da wannan kuɗin maza nawa suka hada kudi suka ce to mu bari mu taimaka miki so da ki samu ki sayi tiket maza nawa kin nema maza nawa mata nawa suke da niyan fitowa da aka yi musu da niyya kina ganin mace in ta nema mazan ba za su bada taimako ba ba za su bada taimako ba domin hannun su kaban hada shi da haradite maza suna da masifan rowan tsiya mata sun fi sakin hannu akan maza maza ba za su so su gan mace ta tashi ba wasu mazan ma in akwai anyan da za su yi su danna ma mace a kasa za su yi danna ni na gan uban da ya je yana bin gida gida don yar shi tana so ta fito ta kara yace kara zabe ta kwarai ya faru a kasar Gombe maza tamkar ba su ga mace ta tashi ana so ne mu zauna a guri ɗaya kar mu gusa sai abin da an ce mana shine za mu yi to yaushe za mu girma a kasan yaushe za mu canza muna yanayin canji ne ya kamata a canza mace in ta samu abu kowa ne zai amfana mijin ya samu abu sai dai shi kadai ya amfana da shi to ashe ba gara ma mace ta samu ba saboda duk duniya kowa ya amfana da shi amma mazan ba za su bari ba tamkar maza ba za su bari ta tashi ba amma sun ga tana tashi wa tana fidda kai ka balle ka dangare taruwa za su yi su danna kai din ya koma kasa abinda suke kenan a wannan kasan kuma gaskiya nike faɗi domin gaskiya dokin karfe ne ciki mai gaskiya wuka bai taɓa hudawa. to ene abinda da nasir ya faɗi shine cewa ba ku wayar wa junan ku da kai na cewa kuna neman taimako na tsayawa takarar nan ba kuma ku fito da karfin tsiya taron nan da kike cewa ana zuwa sha biyun dare karfe ɗayan dare karfe biyun daren nan ku goyi bayan juna ku je taron tare ba ki ganin kuna da laifi ba mu da wani laifi yanzu mun san mata da yawan da maza suka kashe musu aure don wannan siyasa a ce mata nawa ka ce wai jikokinki ne ko kuma kawayenki ne ko kuma yarwinki ko danginki ne za su bi ki su fita irin wannan tafiyan ko yaya kika yi ko wani tafiya kika yi da wani niya mai kyau za su ce iskanci ne don inda malama hassana ta faɗa don ana so ne a danna mu don ba a so wannan dukkan mutanen na najeriya gaba daya a wayar da su su gan cewa wannan abun ba wai kai kadai ne zaka je ka zauna wurin ka ce wai kana cewa wannan bangiji yayi wannan ne don dukkan mu samu don kowa ya samu na kan shi ba wai mutum da ya kawai zai dinga cin ce wai duka su zo ana bauta mishi ba inda ta faɗa mulkin mata kowa da kowa na jin daɗi ko mace din ta saya zabe a gidan mijinta ne ko kuma a gidan babanta ne ko na mamanta ne halinta duka zai zama yadda ya kamata ne ba kamar na maza ba ba wai muna fitine maza ba ne mu muna so ne kowa ya zauna idan an ce democracy wai government of the people for the people and by the people to me yasa ba a so a yi da mu me yasa ki duba dubi duka political parties goma sha takwas na Nigeria wanne ne a ce wai chairman din na mace yaushe ne za ko secretary ma an ba mata ne manyan manyan irin irin matsayi wanda su ne in sun yi magana za a ji din nan ko sun yi ma shugaban kasa ko sun yi ma gwamnati ne ko kuma wanda suke suke suke abin nan a Najeriya ba za a ga mace daya ba ba kamar lokacin ita bere Fendu a Labour Party ta zama mai musu magana ba wato publicity secretary ko wannan ma za a ba kun taba gani an ba mace candidates eh, na duka cewa na shugabannin kasa da pdp da apc dukansu daya mace daya daya ne suka kawo yanzu ma na neman wanda zai zai ba eh, eh, shugaban kasa wanda aka zaben nan kamar tunubu yanzu da ana magana yan jarida ma da suna kin taba gani yan taba sa mace daya ba mata ne ba mata arewa ko kuma a kudin da za ce wai ta wannan ne za ta zama vice president mun zuba yi da mu ga abin da za su yi to kin ce a rika tafiya da mata eh. ta yaya kike son a yi gyaran kenan yanzu a sa mata gyaran da suna so su yi yanzu su fara tun dukkan sun da party goma sha takwas na dukkan su su su doke mata vice president nasu kuma na sani an fara jara yanzu an fara inda za a yi in an zo senate wanda zai zama senate president wanda zai zama speaker ka wanda zai zama kaza kaza ba a yin maganan mata kamar so ba mutane ba ne yanzu kuma ba matan nan ba za mu ci gaba ba can wuraren da muke zuwa a kasan afirka yanzu ku dubi rwanda ne tanzania ne south africa dukkan su sun bari mu can can can can baya to mu kuma ne suna ganmu kamar mu shugaban su ne ba wai a afirka kawai ba a duniya gaba daya yanzu haka ne za su dinga burin mu in sun bar mu a baya nan kin tuna lokacin da eh, ngozo dr ngozo konjo wala yanzu kun ga babban matsayin da aka bata da muka ci bashi kamar za a sar da mu da jikokin mu da kakannin mu eh, ya tayi Najeriya ta ci bashi kamar nauyin bashi nan makawai ma ya zama mana kunya amma ta ta yi magana kar ku damu kuma mace kenan an taba samun wani minista na finance namijin da ya je yi magana yan saurare shi yafe mana bashi ba yafe mana ba a lokacin ba amma mace nan an yafe dubi dukkan matan da suka yi mulki an saya an yi magana an yi magana kawai an yada da su dubi maman <laughs> minista na mata dubi ita ajiya sadiya faruk irin kudin da eh, amina muhammad duka kudin da aka ci aka raba yadda malama ta faɗa wallahi da maza ne aka ba su kudin nan sai da da kara mata ko kuma doka kudin na gudu a gudu kasan waje a je a boye a wurin an kin sani in kuma an kai kudin nan ba zai dawo mana ba ko kuma kafin zai dawo irin irin hayaniyar da za yi don haka mata sun riga sun nuna cewa su ne ya kamata a sa su a gaba yanzu ma in suna so su yi hikimawa su ce to yanzu tun da mun zo haka gashin yunwa da komi da bari mu dan ba mata su yi tuku mu kam a fara ma da 50-50 kin suna muna da gender policy mm. muna bashi ne fa wannan muna bashi ne mu diga mun fada a africa ne a commonwealth ne a ecowas ne a african union ne a united nation ne yanzu ba zai ba mu kunya ba cewa yar mu ce ita ne na farko na mace da za a sata ba zan yi mamaki da ta zama mace na fari da zata zama secretary general na united nations don kowanne yana wurin yanzu ma ta shi ake kin gan gajiya fuskanci ita ta yi magana ko ina da ta yi magana haka za ka karba don haka ya kamata mu ma mu ma Najeriya Najeriya ina yanzu ana so a kashe Najeriya ku taimaka a ziya kawo mata a neman mata ko'ina a kawo su yanzu yanzu nan to madalla kafin mai sallama da bakin namu za ku ji matakan da suke gani za a iya dauka domin cika wannan gibi kafin nan a madadin madam ene ede yafafatukar kare hakkokin mata da 'yan gwagwarmaya barista hassana ayuba mai riga sai kuma dan siyasa a jihar kano nasir sha'aibu marmara da wakiliyarmu madina dauda da ta jagoranci tattaunawa sai kuma jimbe hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi ma da la kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai gana da takwaransa na Rasha a cikin kwanaki masu zuwa game da wani tayi mai tsoka da nufin dawo da tauraruwar kwallon kwando ta Amurka Brittany greener da tsohon sojan ruwan Amurka Paul Whelan gida wanda a halin yanzu ake tsare da su a Rasha. ana sa ran sauran wasu batutuwa za su taso tsakanin ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da suka hada da aiwatar da yarjejeniyar dawo da fitar da hatsi ta tashar jiragen ruwan tekun bahar laswad da ke ukraine da kuma mamaye yankin gabashin donbass na ukraine da rasha ta yi mukaddashin shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a gabashin congo ya faɗa jiya laraba cewa za su gudanar da wani bincike na haɗin gwiwa da 'yan sandan ƙasar kan harbe wasu sojojin kiyaye zaman lafiya uku da fararen hula goma sha biyan kasar Congo a lokacin zanga-zangar nuna adawa da Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon. Hajiya Laraba babban bankin Amurka ya ƙara kuɗin ruwa da santi saba'in da biyar a ƙoƙarin da yake na daƙila hawar tashin kayan masarufi a cikin tattalin arziki mafi girma a duniya. Adadin da babban bankin ya kara na biyu a jere na ɗigo saba'in biyar cikin ɗari da kuma kara adadin lamuninsa zuwa tsakanin kashi 2.25 cikin 100 zuwa kashi 2.5 cikin 100. Ana sa ran babban bankin zai ci gaba da karawa zuwa kashi 3.4 cikin 100 nan da zuwa karshen shekarar 2022. Darakta jiran na hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa jiya Laraba cewa fiye da mutane dubu goma sha takwas ne suka kamu da cutar dabbiri a cikin kasashe 78 ya fitar da bayanin ne yayin jawabin buɗe taronsa da yake yi akai-akai na sabbin bayanai kan covid-19 yana mai cewa an samu mutuwar kyan dabbiri biyar yayin da kashi goma cikin ɗari aka kwantar da su a asibiti To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin na ƙasa ba kasawa ba na Sulaiman Muni Barma. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad hafi Baballe da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa labaran a yanar gizo sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa shiri da ba da umarni da injiniyan mu ne a madadin su duka alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.